Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wannan tasha mai farin jini ta Binta Garba Sanarars TV. Idan mai sauraro bai manta ba muna nan kan littafin nan kacce da hadina wanda haɗin gwiwa ne na marubuta Ummu Nabil tare da Ummu Ramadan sannan Binta Garba Sal Daudawa. Ni Maman Hanifa nake cewa ku sha sauraro lafiya. Kacce da halina kashi na goma sha ɗaya. Kar ka damu, ba ka da matsala jinat da Jamal ku ne masu laifi, amma daga yau ba za ku sake yi min ba. Daga haka ya miƙe ya bar wurin, ya bar su cikin zulumi da tunani. Duk wani abun buƙatar shi ya haɗa, amma bai ɗauki kaya ko ɗaya ba, saboda duk inda ya je ma yana da kayan sakawa. Don haka daga shi sai wayar shi ya ce a shirya mashi komai zai wuce Najeriya mitin ɗin da yake da shi a Dubai. ya ce ai kansalin nashi yana da uzuri a Najeriya sai ya dawo tukun. A gida Najeriya kuwa tun da su umina suka dawo daga shopping umma ta lura da halin da take ciki don haka suna zaune kan katifa ita da Laritu. Laritu tana ta surutu amma ba bata bata tare da ita. Umma ta shigo dauke da sallama a bakinta. Hannu ta riƙe da ɗan ƙaramin kwano ta samu wuri ta zauna. Umma ta ce, Na zaci kun yi bacci ma fa, na ga ku yanzu da kun yi sallar isha sai ku yi bacci larita ta ce ai umma dole mu yi bacci can duk ba wani ba wani bacci kake samu ba umma ta ce me yasa larita ta ce saboda katan gadon da katan saboda katan gadon nan katan ɗakin umma ta umma to abinka baka saba ba sosai ta ba wa mu'mina dadiya har da rike ciki mu'mina ta ce kai wannan yarinya Allah ya shirye ki kan maganarki ya yi yawa wallahi wai babban ɗaki da babban gado umma ta ce ai gaskiya ne mu dai kin ga irin namu ba irin naku ba amma kuma ai zai yi daɗin bacci ko a'a umma wallahi da daɗi gadon fa umma na anti mu'mina har da wasu fitilu umma nake faɗa maki har da TV. Umma ta zaro ido ta ce TV Laritu, i eh, umma TV fa. Mu'mina ta ce ƙarya fa take umma, kin san dai halin lariti da ƙarya haka dai suka yi ta hira har mu'mina ta saki jikinta sannan umma ta yi masu sallama ta fita washe gari kuwa da misalin karfe goma na safe jirgin su muhannad ya sauka a filin jirgin mala aminu kano da ke garin katsina dama tun da ya taso gat ɗinsa da ke garin katsina sun san da zuwansa don haka runduna guda runduna guda kai ka ce wani shahararren ɗan siyasar ne ya zo garin iyayen shi ma ba su san da zuwansa ba sai jin motoci suka yi suna fakawa a harabar gidan nasu a falo suke a zaune abbi ya ce da mami sai na ji kamar karar motocin muhannad a haba dai da shi ne ai zai sanar da mu zuwansa bata gama rufe baki ba sai ganin shi suka yi tsulum idan shi cikin gilashi yana kallon su mamaki ya cika abbi da mami ta ce ikon Allah ubangiji ashe ikon ubangiji ashe kuwa kafi ni gaskiya shi ɗin ne ai ashe a to ai na faɗa miki ni na ji tamkar ƙarar motocinsa ashe kuwa shi ne saukar ya shason abbi ya tambaya yanzu ya ba su amsa a takaice ya ɗaga kafar shi da kyar. tamkar ba a san taka ƙasa farin cikin mami baya misaltuwa don haka da sauri ta taso ta tari ɗan nata tare da cewa i miss you son shi ma rungume ta ya ce miss you too mami shi yasa ina sane ban faɗa maku da cewa zan zo ba dan so ke ba ku surprise mami ta sake shi ta ja kumatinsa ta ce kuma ka ba mu kau ka kyauta yar dariya ya ya kalli Abbi ya ce Abbi na kai na kai ka abbi na kai ko misin nawa ba kai ba ko ya faɗa a shagwabe murmushi Abbi ya irin na manya ce ai ban isa ba son nawa guda ina nawa dan guda to gashi nan kai ko tasowa ba kai ba ka rungume ni dariya abbi ya girgiza kai ce ka muhammad har yanzu kai ba za ka girma ba kana nan da wutar ka har yanzu muhammad ya ce haba abbi aiko na girma tun da yi aure kuma na kusa bai karsa ba sai su kiya abbi ya ce iye lallai kam yau na tabbatar ka kusa zama babba to shi kenan mu je ka yi wanka ka huta a gaba abbi ya saka muhammad ya dafa ka faɗa shi kai ka ce kanin shi gwanin birgewa Mami ta kalle su ta yi dariya har hanyar kicin ta nufa ta sanar da masu aiki su haɗa ma Muhammad abinci irin wanda yake so sannan ta juya ta nufi bedroom na ta ta fes Allah ya dawo mata da ɗanta. Wayarta ta ɗauka ta kira kulu bugu biyu ta ɗauka ta kara a kunnenta tare da faɗin hello ƙawata mm, na'am albishirinki yau ina cikin murna ƙawata cike da zumuɗi kulu ta ce a ba ni na sha yi da jiki ki faɗi mani me ya faru Mami ta ce mu haɗa dai yau gashi a gida kuma da alama shi ɗaya babu matar shi ya taho. Ina ga fa ai aiki ya yi ƙawata. Dariya kudu ta ta ce aha ai da na faɗi maki ai mandal ya iya aiki yadda baki tunani ai ɗanki ya dawo gare ki za ki riƙa jin sa ki kwantar da hankali hankalinki babu shi babu wata mace wadda za ta raɓe shi. Dariya jin daɗi mami ta ce ai kam yau na gaskata manɗal. na yarda na kuma amincewa da mandar da ya biya ni bukata ai babu ni babu kuka kudu ce dariya ta ce uhm, ƙawata ai aiki yanzu kika fara gani ina zuwa zan kira ki anjima za mu yi magana to shi kenan na gode. tana kashe wayar ta nufi ɓangaren Muhannad haka ta je su sha hira cike da ƙaunar dilo ɗan nata misalin karfe takwas da rabi na dare mu'mina suna zaune a tsakar gida babu ko fitila sai hasken farin wata da ya mamaye gidan suna ta hira gwanin burgewa abba yana ɗaki kwance kan gado wayar shi ta fara ƙara dubawa ya a take gaban shi ya buga saboda ganin mai kiran nashi sai da ya tashi zaune tukun ya danna waya ya ƙara a kunne tare da yin sallama ko amsa shi bai ba saboda bai san muhimmancin amsa sallamar ba daga ɗaya ɓangaren mahana ya ce ka ce wa ‘yarka ta fito ina waje bai ƙara ba bai rage ba ya kashe wayar abba jikin shi har rawa yake ya fito ya iske su tsakar gida ya kalli mu'mina ya ce ki je waje ce yana jiran ki dam gaban mu'mina ya buga ta kalli umma da larit sannan ta dawo da duban ta ga akan abban ta ce abba Muhammad fa mun bar shi a sudan kuma bai ce zai zo nan kusa kusa ba sai bayan wata biyu sai bayan wata guda Wani shi ya nuna mata sai a lokacin ta tabbatar da gaske abban yake dan sunan muhammad ta gani kuma kiran da shigowar shi minti biyu ne tsakani wayar tana hannunta wani kiran ya kuma shigowa da sauri ta miƙa ma abba wayar abba ya kara a kunni muhammad ya ce idan ba ta fito ba zan shigo har cikin gidan na yi mata da ku kanku ba za ku ji daɗin shi ba yana gama faɗar haka ya kuma yanke kiran Mumina da ke ƙoƙarin shiga ɗaki ta canja rigar jikinta saboda hijabi ne jikinta har ƙasa sai gajeren wando da habdas a jikinta ko bra babu saboda yanayin yanayin garin Abba ya dakatar da ita cewa ina kuma zaki shiga don Allah je ki mu'mina haka ta fita ta sai rawa yake saboda kuda abin da ka ya zo. A cikin mota ta iske shi bata koyi kokarin budewa ba ta shiga bata yi kokarin budewa ta shiga ba don haka ta ja gefe guda ta tsaya. Sarai ya ga lokacin da ta fito a zuciyar shi ya ce me nufin wannan yarinyar tana nufin ni zan fita da kaina kenan ko menene fita ka jira mu a waje idan ta shigo ka yi ma motarki ya ce da direba bata san ta gefen da take yake ba saboda duhun madubin motar zuge gilas din ya hannu ya sa daidai cikin ta ya matsa a razane ta juyo ya ce ki zagayo ki shigo ciki bata kuma magana ba ta yi yadda ya ce tana shiga direba ya yi ma motarki ba ta ganin ko da tafin hannunta sai ɗan hasken da take hangowa ta gaban motar gabanta ya ci gaba da faduwa ta buɗe baki da kyar ta ce ina yini lafiya ya hanya dam gabanta ya faɗi kenan ya san abin da suka aikata kenan alhamdulillahi kun kyauta ina yar taki tana ciki ok yana faɗar haka ta ji ya janyo ta jikin shi wanda shi ya ciro daga aljihun shi ya haska ta ya ga hijabin da ke cikin ta ya hada rai ya ce cire min wannan hijabin na ga cikina cikinka kuma Wani cikin Bebi na mana ko kuwa kin zubar da cikin ne da kika zo. A'a to cire. A hankali take janyuwa har ta cire kurawa kirjinta ido yayi ya ga ya kuma cika da girma har da lashe baki ya kai hannun shi kansu. Daga ita har shi sai da suka sauke numfashi baya baya ga Muhammad da numfashinsa ya kusa ɗaukewa. Hannun shi ya saka a ciki ya fara shakan shafakan nipples nata hannu ta saka za ta cire hannun shi ya dago kai ya ce kar ki kuskura ki bata min rai bayan laifin da kika aikata kika aikata mani ji haka yasa ta yi lakwas tana jin shi ya kwanta da iya tana jin shi ya kwantar da ita ya hau samanta fito da bombs na ta ya shiga tsutsa yana ɗan ciza kaɗan ɗayan kuma yana murza cire hannun shi daga kan bombs nata ya mai da shi kasanta ya zura ya Ya shi guda ciki kuka kuka ta saka mashi saboda yadda ya zura shi gaba ɗaya ɗago ƙirjinta ya eh, saboda gaba ɗaya yadda yake juya shi a ciki bakin shi sai aikin tsotsar na ta yake babu mai biyan bukata sai Allah babu wanda za ka kai kukanka sai Allah aikin boka mai karewa ne ikon ubangiji shine tabbas marar yankewa har abada Wannan faɗakarwa ce daga marubutan. Zan ci gaba. Tsotsa yake da salo na mugunta wanda zafi babu abin da mumina ke ji. Cije labba take tana faɗin ash tare da ba shi hakuri amma ya banza da ita. Ya ɗau tsawon lokaci sosai kamin ya ƙyale ta ya ɗago da kansa. Kanta da ke saman cinyarsa ya sa hannunsa ya saƙalo wuyanta da shi ya matse. Don kwafowa da fuskar sai fuskokin su sai tuni na juna numfashinsu na gauraya da na juna ya goga hancinsa saman nata kana ya bata cizo mai zafi a leɓanta ƙara ta saki ba shiri kwallar da take ɓoyewa tun ɗazu ta zubo yana gani ya sa manuniya yatsansa ya ɗalle mata murfin ido ya ce da ita kika sake suka sake zubo suka sake suka zubo sai na tsone maki ido biya kawai don Allah ni dai ka yi haƙuri kullum fa cikin baka hakuri nake amma kai san baka ji duk sadda ma nake baka kamar ina tuntsura ka ne wai me yasa kake haka ne shin ni ba matarka bace in har ka zalunce ni fa Allah sai ya saka mani tana gama faɗi ya sa haƙori a ya gantsa mata cizo sannan ya ɗago ya dube ta yanayin fuskar sa ya sauya gaba ɗaya ya tsuke ta cikin kakkausan murya ya ce mata ni wane ɗinki tana sauki ajiyar zuciyar kuka da take ta ce mijina ne kafe kefa me matsayinki aurina ta ce matarka ce ɗal ɗal ya ɗalle mata baki labba da yatsunsa ki amsa min tambaya na ke wace ce na ce maka matarka ce kuma ya kuma ɗalle mata baki ya yi har sai da suka yi haka sau uku a na hudu tana kuka sosai ta ce masa wai to dan girman Allah wace amsa kake so na baka ne bayan wannan bari na baki amsa tun da kin tambaye ni daga yau ni ne nike miji aurenki kuma ni ke aurenki amma batun ke mata ta ce kar na sake ji ba komai ba ce ke aure na ba ce baiwa mara yanci kuma ke ba aure na kike ba zaman karuwanci kike a gidana saboda ke da karuwa ba ku da maraba aure na idanunta ta ta ware gaba ɗaya ta zuba masa tana kallon sa cike da mamakin kalamansa wannan wani irin bil'adama ne a cikin halittar mutane anya muhammad na da ilimi kuwa don ganin ta ko dabba ba za ta rinka yin abin da yake ba allah ma fa ya karrama ɗan adam amma shi san bai san darajarsa ba bare sa. wasu siraran hawaye ne suka shiga silalo mata saurin rintse ido ta yi gami da sakin kara sosai tare da dafe bombs ɗinta suka duka biyun juya kai take tana ba shi haƙuri amma sam baya ji shi kam ya dage da iyakar ƙarfinsa yana murza nufis ɗinta sai da sai da ya tabbatar ta galabaita kana ya ƙyale ta ya dube ta ya ce mata ki san hukunci ne maki saboda ya san babu halin amsa a yadda take don haka ya amsa kayarsa saboda duk sadda na zo shan abin da ya halasta a gare ni kina ihu kamar wadda wani kwarto ya kama ta don haka daga yau idan ina shan nonon kika kuma mani ihu sai na sa hannuna da iya ƙarfina na cizge su gaba ɗaya kalamansa ba ƙaramin tsoro suka bata ba wallahi tsab zai iya aikata abin da ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da ta faɗi cikin ranta babu wanda ta iya dolanta ta yi yanda yake so mugun kallo ya watsa mata gane manufar hakan yasa ta miƙe cikin jikinsa babu shiri kuma ki koma yanzu ki tattaro ku matsanki ki zo mu tafi dan ba za a bar wa talakawan wannan akurkin abinda kuɗi na suka saya ba magana ka fa da iyaye na kake ka fa san daraja da kimar iyaye yanzu Muhammad idan na ci zarafin mahaifinka zaka ji daɗi tambaya ta kike ko neman sani duka biyan Lallai, yarinyar nan wato har tana da bakin in faɗi ta faɗi ya zama dole kenan na sake sabon taku a kanta in ba haka ba za ce mu mugu mugun raina ne wanda ba zan taɓa bari hakan ta faru ba zancen zucin da ya yi kenan sai da ya saki wani shi murmushi kana ya ce da ita mintuna uku kawai na baki ki hanzarta idan kika ƙara lalle ba ni kaɗai ba hayau. sai na sa an ragargaje ki a hotel ya yi magana tamkar ba da ita yake ba idonsa kallon gilas ɗin gabansa zuciyarta na sake-sake da yawa ta buɗe marfin mota cikin hanzari ta fita wadda ta shiga gida sallamar da ta yi babu wanda ya yi jita, domin muryarta har ta fara shakiwa saboda kuka bisa tabarmar da laritu ke kai ta zauna kusa da ita ke lafiyar ki kuwa umma da ta lura da yanayin da ta tambaye ta ta ce da yanayinta ta tambaye ta ta ce ji take kamar ta shaida musu cewar ba za ta iya ci gaba da zama da Muhannad ba saboda irin zaman da suke da shi na rashin daɗi tabbas a yau ta daɗa jin tsanar zaman gidan Muhannad don wannan gidan tana zaman sa ne kawai amma jin sa take tamkar a kurkuku take hawaye ne suka sauko mata kamar ambaliyar ruwa sharkaf majinar da hancinta ta wadda sharban majinar da ke hancinta ta yi wadda ta taru a dalilin kuka hannu ta sa ta goge hawaye tana gogewa wani zai biyo baya doka mata tsawon umma ta ta ce wai mutuwa aka maki kike mana ku wannan kuka za ki faɗi menene ko sai ranki ya ɓace san mu'mina ta san son abin da zai sa ta ɓata wa iyayenta rai yanda ta ji muryar umma bayan damuwa har da ɓacin rai a cikinta tunanin da take ta katse ta kuma shiga wani cikin zuciyarta take faɗin ba na jin daɗin zama da kai amma babu yadda na iya Allah ya ƙaddarar ta kai mijina ne kuma ya rubuta faruwar dukkan abin da zai faru amma insha Allah daga yau na sha alwashin bi iznillahi rabbi zan zama sila ta hanyar shiryarka zan dage wurin maka addu'a tare da nasihohi game gami da nuna maka illar rayuwa da ka jefa kanka a ciki ba zan taɓa bari kowa ya san irin zaman da muke ba zan rufa maka asiri har zuwa ranar da zan daina numfashi saboda ina so ka rabauta duniya da lahira ba zan taɓa so ka koma ga mahaliccinka ba kana mai aikata saƙo, kuma ba zan taɓa so ‘ya'yanmu su taso su ganka irin wannan halin ba. Rusa ido ta ta ba sauran hawayen da suka taru a ciki damar komawa da murya murya kuka take magana ta ce umma wai sai na fito yanzu mun tafi gida ni kuma ba ni son komawa na fi son da juma tare da ku kamin na koma tunda ba zuwa nake akai akai ba hmm, yanzu dama akan hakan kike wannan uban kuka duk kika bi kika daga mana hankali to ya zaki idan baki koma ba gidan mijinki ya zama maki dole lallai umma baki san a wannan wane irin hali nake ciki ba da ba da ba za ki taɓa fatan komawa ta ba baba